الحمد لله الذي رفع بالإلم أقدارا وجعل السنة حسنا منيئا وقام بالحجة ميزان الحق ولا يميل ماء الهواء ولا يضطرب ماء الدجيج الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أدهر الله به نور الهدى وأزال بسنته ظلمات الردى وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا وعلى من صار على طريقهم اكتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يوم <clears throat> منا عشرين da takwas ga watan al-muharram hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1400 da 40 da takwas wanda ya daidai da a sha uku ga watan bakwai shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci na tunawa da babban sahabi na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa sallam abu ubaida masallacin da ke nan bypass da aka fi sani da masallacin malam khamis al-misri inda muke gabatar da karatu cikin littafin al'alaƙatu bayan tashayi wa sauta ardun wa naƙadu wanda wani dan shi'a ya faɗa cikin kwanan nan a wannan ya faɗa cewa duk inda ɗan dariƙa ya ga dan shi'a ya kamata ya kamta masa saboda yayan su ya gani haka ya faɗa to wannan magana za mu zo mu yi ta'adikin ta da izinin Allah a cikin jerin girkara karatuttukan da muka faru a 'yan kwanakin nan na ma za ta arifu an aƙi shi'a saƙonnin da muke samu Lallai ya nuna mana cewa abinda malamai suke cewa ah. jinkirin bayani a lokacin da ake buƙatar a bayanin layi juzu karatun da maka na ranar asabar wani bawan Allah bayan da muka gama karatu shi mamaki yake abinda nake karantowa wai wannan abubuwan akwai su a littattafan shi'a ah. amma ya aka malamai kowa ya yi shiru ya ja baki ba a magana a kansu so na ce komai da lokacinsa saboda haka wannan shine majalisi tun da na takwas don Allah idan kana so ka san menene akan abin da ya shafi ƙidar mutanen nan jiyar da aka yi rigima da 'yan ɗariƙo kafin suna ta kafa a ƙasar nan ina rantse muku da kaɗaitar zatin Allah billahi la ilaha illahuwa aƙidar shi'a haɗarin ta wajen cutar da musulunci ba ma a haɗa shi da ɗariƙa ba ma kusa suke ba kuma damin da su yin ɗariƙan suke tuhuma na cewa suna allantar da shehinnai su ma suna allantar da imamai duka ɗaya ne in ka ga ɗan shi'a ya kalli ɗan ɗariƙa ce suna allantar da shehunnai to shi amma su ma suna allantar da imamai wannan shi ne abin da yake tabbatacce a cikin littafin mutanen nan so na yi ƙoƙarin wanda zai bibiye mu ya fahimci ta ina ne musulmi muka fara rigima da shi'a daga usul na addini ne aka fara usul na addinin musulunci a wajen raguwar musulmi rukunnan imani shida na shi a biyar shika-shikan musulunci guda biyar na ragowar musulmi na shi a shida wannan shi shine asasin rigimar cewa annaba kafin ya bar duniya ya nada mutum goma sha biyu su za su zama halifofi bayan annabi sai sahabbai suka zo da jagoranci sai na abakar da umar sai aka kwace so duk wanda bai yadda da wancan naɗin na mutum sha biyu ba to arne ne sannan yadda da naɗin mutum sha biyu yana gaba da kalmar shahada yana gaba da duk wata ibada da ka sani ɗan adam zai bauta wa Allah da ita to shi yasa wannan littafin kaga sunansa ai daga ganin bangon ba sai na faɗa maka ba wanda ya rubuta shi sunan littafin i'tiqadul mala'ika bi imani imaniha wato hatta mala'iku suna da aqidar cewa sai na ala Allah ne na ƙarshe imani ko da wani mala'ika da wani mala'ika ka ja ka tattauna da shi oho to akwai magana mafi hadari a cikin wannan littafin nasu wacce zan kawo yanzu an fahimta yi amma bari mu fara da wasu abubuwa kaɗan kulikan mu كرما Allah من الله عليه محمد صلى الله عليه وآله ba wannan nake so in fara da shi ba akwai abubuwa da yawa da dama nan fara da su a matsayin mukaddima a yau su ba yi ba fatattu tuni ba ta da imaman shari'a suna da wasu matsin dalala wayannan su kira dauki dauki da kudu ba da matsin dalala ne wannan family issue ne yawa ko E, ko ba ka bane ta mala e eh, family issue ne wannan eh tunda an ci ana haduwa wayannan sun ci ai suna san ahlul baiti ko da haka su ma ai suna san ahlul baiti ko an hadu da shi kuma ka ji ake sufaye a immatul dalala ne wayannan kudi bi da gausi ne to ai kaga mu bata shafe mu bana kaga family issue ne family issue ne ko to shine bari mu ji wannan duk wanda ya bace ni ka irin mankala kuma a yau ina ban ga wanda ya isa ya saba ma ahlul bait ko mutane shi duk da wani sa saboda haka wannan ne ma ya kullu ko na da wannan da jama'a ku ne shi in ma ba ka da shi kawai shiga google yanzu kana so rubuta rauni yayi yashi a gane rubuta rauni yayi yashi za yi bayyana ka ga labarin yadda faransa ta caza ta keta zawiyar tijaniya ta kawo musu yan leƙen asiri wanda ta dole shehu cewa yin ya Kuma tijjani nan ba sojin Faransa ne. Faransa ta yi ɗin Ka ga shehu tijani cewa sojan Faransa ne daga bakin ɗin shi a kaga shi ma family issue ne. Ko kuwa? kaga mu bata shafe mu ba alga ta malam bata shafe mu ba yawa eh haka ya faɗa kaga mu bata shafe mu ba Ladi, wannan yara ne aka koya musu. suna faɗa cewa ƙudurta cewa annabi yana da aboki kafirci duk wanda ya ce ma annabi yana da aboki kamata ya kashe shi wadda kamar zan Allah bai da aboki ko jibrilu bai sai ya zama abokin annabi ba to da da aka ce sahabban annabi shin kalmar sahabbai na ma malamai na faɗatta ne abokan annabi da ma'anar daidai da shi wajen daraja ko ita kalmar sahabbai ana faɗatta ne gare su da ma'anan ɗalibai ita ce abin da ake magana sannan kuma a shi wannan ba ƙaryata sarihin ƙur'ani ba duk da su a gurin yan shi'a sun ce don an ce abubakar sahabin annaba ai ba wacce da wata falala saboda an kira annabi yusuf mutanen da ya zauna kurkuku a yayi gashi ya ce ya sahibai yastidin tunda kaga ba musulmi ne lokacin amma ya ce musu ya ku abokan zama na a kurkuku an fahimta yi sai suka kasa yara nuna da wannan suhubar da wata ba ɗaya ba haka yara ne a yakin da wara a yana da wannan kenan to yana so mutane su ɗan iltifati su koma zuwa ga abin da na faɗa a farko wayannan usulun ita shi barin faɗa muku gaba Ki da kan siyasa ta gino kun gane siyasa to a imaman da na dinga lissafowa guda goma sha biyu a nan bari mu ɗauko usulul kafi ko a imaman da na dinga lissafowa a nan mutum nawa sha biyu ga waɗanda suke tare da mu kuma na faɗa na ce a cikin abin da na faɗa na soke-soken da 'yan a suka yi ma'ahalin baiti zan ƙara fito da abin kuli farko ya kamata ka sani wanda yake saurari. shine ta'arifin imaman nan da muke magana da wilaya da khilafa a gurinsu da haka suna faɗa cewa ita annal ta hiya ri'asatun ammatun fi dini shugabanci ne gaba ɗaya a al'amarin addini wa duniya li shakhsin mu'ayyanin min qibalillahi ta'ala ga wani mutum da Allah zai ayyana shi ya ce shi zai zama shugaba sannan ya kunu ma'asuman indahu ya kasance ma'asumi kuma tarihin isma a gurin yan shi a hadda sharaɗin da in ba Allah ba ba wanda ke da wannan sharaɗin domin mu a gurin mu Allah ne kaɗai bai mantuwa ana ganewa duk wanda ka sani in ba Allah ba ka cire shi kowa na mantuwa kuma a ciki ka ci hadda manzan Allah sai mu ce eh nastoshi na ƙur'ani da sunna sun tabbatar da annabi yana mantuwa haka ne na taɓa ganin wani ɗan shi'a da ya zo fassara sanin ka falatansa wallahi malam saboda cin amanar ilimi sai ya tsaya nan da wai annabi bai mantuwa saboda Allah ya ce za mu karantar da kai ba za ka manta ba amma dan Allah gaba ayar ba ku istisna'i ba illa mi sai abinda Allah ya so ka manta din ashe in Allah ya so annabi ya manta zai manta haka ne na biyu a ƙarƙashin wannan Muhammad bin Ali babu yin alƙummi a littafinsa al-Iqadatu yace innal imamati indahum su imamanci a gurin su khilafatullahi khilafanci ne na Allah wa khilafatu rasulih sannan khilafanci ne na manzon Allah sai yace wa annaha la takunu illa bin nasi ba yadda za a ka zama khalifa sai Allah ne na daka Muhammad bin Muhammad al-Mufid a cikin littafin sha'awa'il al-maqalat yake cewa innal a'imma indahum hujajullahi ala khalqihi su a imma da za mu faɗa mutum sha biyu su ne hujjojin Allah a kan halittu a lokacin da za mu kawo hujja mun hujjojin Allah a kan halittu su ne manzanni sannan abu na farko kenan wancan tarihin imama sannan abu na biyu ja'aluha aslan min usuluddin sanya ta cewa tana cikin usul na addini wanda muka ce arkanin iman ɗinsu at-tauhidu al-adlu annabuwa al'imama sannan al'mi'an wanda bai sani ba ka sani wannan abin da ka ji na faɗa biyar ɗin nan fa su ne rukunan imani a shi'a to muna da shida namu daban nasu daban kuma sun ce wanda bai yadda da wannan ba kafiri ne to waye zai haƙura eh Muhammad Hassan Ali Kashiful Gidai a littafin sa Asul Shi'a wa Usuliha da abin yake faɗa a littafin shi yana cewa Aslu Shi'a wa Usuliha yace innal imamata mansibun ilahi shi imamanci matsayi ne da Allah ke nadawa sai yake kan nubuwa yadda ka san annabta ai ba yadda za a yi ibada ka ko kokarin ka ko ka kai wani matsayi ya sa ka zama annabi Allah ne kaɗai ke ganin dama ya naɗa ka ka zama wa to haka suka ce ita ma imamanci yadda ka san annabi yana na Allah ke nadawa to haka suka ce imamanci ma Allah ne ke nadawa wannan yasa wato abu na uku i'tiqadun nas alal imama alal a'imma dole ka kudurta cewa wato su wa'annan imaman nada su akai da haka sai zaman fi'in shi'a suke da aqida cewa imaman nan daga Ali bin Abi Talib Al-Hassan bin Ali Al-Hussein bin Ali sai Ali bin Al-Hussein shine Zainul Abidin Muhammad Al-Baqir Jafar Sadiq Musa Al-Kadim Ali Rida Muhammad Al-Jawad Ali Al-Hadi Al-Hasan Al-Askari Muhammad bin Hassan Al-Mahdi kaga sha biyu suna kafa hujja cewa waɗannan su waɗanda aka naɗa ɗin guda goma sha biyu amma wanda ya saurari karatun karatunmu na ranar asabar na kawo cewa ita kanta shi'a ta kasu tsakanin usul ɗinta guda shida zuwa rassanta guda zuwa rassanta ta kai kaso talatin da ɗaya idan Allah ne ya naɗa me yasa da aka zo aka yi saɓani a kan al'imamu jafar sadiq ‘ya'yan shi bayan ya rasu me yasa aka yi wannan sabanin a cikin tsarin ita kanta shi a imamiya din sai da aka sabani akan wasu abu na hudu ismatul a'imma indahum kudirce cewa yan shi'a wayannan imaman dole ka yadda kuma asume ne ba sa kuskure da haka sai ya zamanto suna kudirce cewa annal a'imma asumuna min al-khata'i wan nisyan wa dhunub ba sa yin kuskure ba sa mantuwa ba sa yin zunubi ka kaddara ba sa yin kuskure ka kaddara ba sa zunubi amma mantuwa ba kaga wannan cewa wani ba zai manta ba sifa ce ta Allah kare to sai suka ce daga ciki dole dan shi ya kudurta cewa ba sa mantuwa kaga wannan sifa ce ta wa ta Allah subhanahu wata'ala ya zo cikin usulul kafi to annal a'imma bi manzilatil anbiya' a imma din nan suna matsayin annabawa ne illa annahum laysu bi anbiya sai dai su ba annabawa ne amma kuma matsayin su da annabawa haka suka faɗa kitabul hujja babu annal a'imma bi manzilati rasulillah bi manzilati rasuli babun da ke magana waɗannan mutum sha biyu tun daga kan sayyidina ali cewa matsayin su da annabi amma su ba annabawa ne ba amma kuma matsayin su da manzon Allah an gane to shi ne na ce maku siyasa ce a cikin tsarin imaman nan guda goma sha biyu in ka zo kan al'imamu husaini al'imamu husaini ba shi wani ɗan alibin abi talib abinda ya sa na ce maku shi a siyasa ce ko kun san da muka ce ba su ɗauki ɗan al'imamu hassan ko ba ko kun san mai dalilin da ya sa ‘yan shi'a daga kan al'imamu husaini’ suka ɗauki ɗanshi suka ce to duk wanda zai zama imami dole ya zama ta zuriyan al'imamu Hussein hatta mahadin da zai bayyana to kaga hujjar nan cikin usulul kafi me yasa nace siyasa saboda ita maman al'imamu imam Ali Zain al-Abidina dan Hassan dan Hussaini saboda daga Farisa aka kamo ta aka kawo ta Madina to tunda ita ta haifi al'imamu imam Ali Zain al-Abidina to daga nan suka ce ba wanda zai zama imami in ba dan wannan matan ba dan da ya fito ta tsatsan al-imamu Ali Zainul Abidina kuna ganewa gashi nan babu maulidin Ali bin Husaini babin da ke maganan haihuwan Ali bin Husaini ma'ana Ali Zainul Abidin dan al-imamu Husaini suka kawo isnadi daga jabir an abi jafarin kale ce lamma uku da bintu ala umara lokacin da aka gabato da areas yadda jirsarkin mai mulkinsu tun da umar daga cikin abin da yawa 'yan shi'a wanda ba za su yafe mai ba shi ne ruguza daularsa ta fara ta kafurci ta wannan lokacin ke sa in an tsine wa abubakar ɗaya sai an tsine wa umar so ɗaya biyu uku faris ke sa na ce muku siyasa ce yadda ka san dai munafukai a Madina da annabi ya zo ba za su iya muƙawama da shi ba sai suka ce bari su shigo addinin musulunci dan su zama wa addinin musulunci wa matsala to haka in shi'a suka yi ma addini wannan gashi a wancan lokacin kowa ya san addinin musulunci sai da ya karfin da duk duniya sahabban annabi ba sa shakka kowa kuma babu wata babu wani mai mulki da ba sa iya tunkara kuma babu wata ƙasa da take gabansu Khalid bin Walid ai yana faɗa yana ce in waye gari in ganni cikin rindina ta almuhajiruna wal ansa yace wallahi na fi jin daɗi fiye da ango da ya aure daren farko ya tare da matarsa haka Khalid bin Walid yake faɗa yace da yazo zai rasu yace ni Khalid yanzu na shiga duk kowace irin ma'araka duk bala'in da ɗan adam ce gani na mutuwa na gani amma Allah bai kashe ni ba ya ce to Allah duk wani matsauraci inda tsoron mutuwa yake je Allah kakka bar shi bace Khalid bin Walid da wannan lokacin da suka buga da ɗaya daga cikin sarakunan lokacin waɗanda suke sufafawa da haka fa Khalid yake ɗaukar takarda ya rubuta ƙasar da ake ganin su fafawa ce a duniya ya aika mata ya ce wa shugaban ƙasar ya ce masa asilin taslim ya ce ka musulinta ka zauna lafiya ko ka biya jizya ya ce in ko ba haka ba to zan zo maka da mutanen da suka shirya mutuwa kamar yadda ka shirya karayi haka ake shi da aka buga da shi da bai karɓa ba da ya ji bala'i ya yi bala'i wannan sarkin ya gudu ya tafi ƙasar sun kyana a yanzu ya ce a taimaka mai da sojoji an zo wasu mutane sun kwace mai ƙasa sai ya ce to barin tambaye ka wayannan mutanen da kace a baka gudunmawa kansu ya sifar su take ya ce abu ɗaya kawai ya riƙe shine ya gane mutanen nan ba sa jin tsoron mutuwa sai ce to wallahi ni ma ba zan iya gaba da gaba da mutanen da in suka kalli dutse suka ce sai sun kawar da shi daga inda yake ba sai sun kawar da shi shi ya sa muna ƙara maimaitawa tun daga ran da annabi ya bar duniya har yanzu da nake magana akan kujerar nan ba a taɓa haifar ɗan shi'a a duniya wanda ɗa shi'a ce ta haife shi a ƙidarsa ta shi'a ce da ya taɓa karɓo kudus hannun wanda ba musulmi ba idan kuma shi'a tana da wannan ɗan to ga ƙalubale su amsa su faɗa mana shi amma mu sai na umar ƙarƙashin jagorancin abu ubaida sun yi taharirin ƙudus a hannun waɗanda ba musulmi ba a nan baya salahuddin al'ayubi ya yi taharirin ƙudus a hannun wanda ba musulmi ba wannan ƙalubalen mana muku shi tun da Allah ya aiko annabi sama da shekara dubu in ƴan shi'a da gaske suke addini ne a gabansu in akwai ɗan da shi'a ta taɓa haifa wanda ya karɓi ƙudus ya yi taharirin sa hannun wanda ba musulmi ba Don Allah shi'a ta faɗa mana ɗan. to wannan abin da aka yi a wannan lokacin na addini na zuwa a rugusa daular Tarisa a yi mata kata-kata to shi aka kamo sarkinsu ana ce mata ana ce masa yazdajir wannan fa shi ruwaya cikin usulul kazi yazdajir ɗin nan da aka kamo shi a shafi 297 ashrafa laha azar al-madina sai matan madina suka fito kowa yana kallanta wa ashraqa al-masjid bi dawiha wai kaji saboda kan tafi da masallaci haske da ta shigo masallaci lamma da kalatu yayin da ta shigo masallaci eh sai da na ali yana cikin masallacin fa ba a ce masallacin ya haske ba fa amma ita ta shigo an ce tana shigowa sai da masallacin ya haske falamma nazara ilaiha Umar lokacin da umar ya kalle ta qalat sai ta ce wa wai sai da na umaru us wato biyu bada hormus kaga wannan kalma ce ta fadisanci sai ta faɗa masa wannan kalma qala umar sai umar ya ce a tashtumuni hadihi wannan kalmar da wannan ta faɗa shin zagi na take wa hamma biha sai shirin ɗaukin mataki kan wannan kalmar da ta faɗa faƙala lahu amirul mu'minin sai sai da na ali ce laisa zalika laka bai dace kai haka ba sai yace ha rajulan min almuslimina ka ba ta zabi a matsayin ta na fursunan yaki baiwa da aka kamo ta zabi sai daga cikin mazaje daga cikin musulmi wa habu sahabi sai a ɗauke ta a bayar a matsayin fai'un na yaki fa khayyaraha sai sai na umar ya ba ta zabi ta zo فجاءت سيتذو حتى daha a lara asali الحسين sai da ta ɗauki hannunta ta ɗora a kan alimamu sai a matsayin shi ta zaɓa ba ƙada da haka ga inda ɗan shi ana da mutunci kenan sai na umar ya ba da gudunmuwa wajen samuwan al'imamu ali bin al'abidina haka ne ba ƙada da ha amirul sai sai na ali ya ce masu mutume sunanki ba ƙada sai ta ce jahan shahu faƙalar ha amirin mu'mini na ali ya ce bal shahara banu waihi wannan shine sunan da na sami ki sun maƙalar da husaini sai ke husaini ya aba abdullahi lasali danna laka min ha khairun khairu ahalil ardi za haifan maka da mafi alherin mutanen ƙasa fa waladat ali bin husaini sai ta haifa Ali bin Husaini wa kana yuqalu bi Ali bin Husaini ana cewa Ali bin Husaini ibn al-Khiratayn a ɗan zaɓaɓɓu guda biyu fakhiratul lahi min al zaɓaɓɓen Allah ta ɓangaren laraba shi ne imam Hussein wa min al-ajami daga ajamawa kuma farisu daga ina duk fa bala'in fa akan nan ya tsare sun zaɓi ‘ya'yan al'imamu sai mutum duka suka ƙi ɗaukar ɗan Hassan saboda mamar al'imamu Ali Zainal Abin daga Faris ta take. ya samu muka ce muku siyasa ce ba addini ba eh ah. kuma nan gaba za mu ci gaba da binciko muku cewa shi kai shi alimamu hasan Hassan din ka ku dauka cewa yadda suka yi da shi shi yasa ba dan sa ko ɗaya da suka yadda zama imami daga nan ne suka ce wa ruwa anna abul aswad du'ali qala fihi ya ce wa inna gulaman baina kisra wa hashim la'akram ni tsalihi tama'im haka suka faɗa shi cikin usulul kafi ah. kitabul hujja babu kitabut tawari in ka zo kitabul hujja gashi cikin usulul kafi kaga ba matsala ba sai ta addini matsala ce ta tunda an dauko yar sarkin ku an kawo ta to shikenan daga nan sai kuka zo kuka tsara sai kuka ce raguwar duk wanda zai zama imami ya zama to wannan yana ciki da haka sai ya zama cikin usulul kafi kitabul hujja cewa annal a'imma bi manzilatir rasuli yana matsayin suna matsayin manzon Allah ne sanan al-imamu indahum hujjatullahi alal khalqi imami a gurin su hujja ne akan halittu ya zo cikin usulul kafi cewa innal arda la takhalu illa wa fiha imaman ba yadda Allah ya kyale kasa a cikin tafaci akwai imami kitabul hujja a cikin usulul kafi sannan wa yaj'aluna wujudal imama sababan li baqa'il hujjatil ilahiyya alan an-nas suna sanya cewa samuwar imami cikin waɗannan wanda aka rada shine abin da zai zama hujja ga mutanen ƙasa wanda mun kuma mun san ƙarya ne ba shi yasa cikin rukunnan imanin da muka yarda da su akwai maganin imani da annabawa ko to annabawa suna da kasa'isu waɗanda suka ce banta da su na farko akwai alwahayi min Allah wahayi daga wajen wa na biyu akwai al-ismatu fi ma yuballighuna an Allah Allah ya tsare annabawa ba za su yi kuskure ba lokacin da za su isar da saƙon Allah. Na uku akwai asidiku. Muna da aƙida cewa annabawa sun fi kowa gaskiya. Na hudu akwai al'amanatu. Muna da aƙida cewa annabawa sun fi kowa amana. Na biyar at-tabligu isar da saƙon Allah annabawa ba sa jin tsoron kowa wajen isar da saƙon Allah. Na shida alfaƙanatu annabawa sun fi kowa kaifin hankali da basira. na bakwai akwai al'ubudiyatul kamila lillahi cikakkiyar bauta ga Allah annabawa su ce gaba da kuwa na takwas akwai attaqwa wa kasratul ibada jin tsoron Allah da yawan ibada sun fi kowa na tara akwai Asabar sabru ala da'awa wal aza yin haƙuri akan da'awa da kuma ɗaukar cuta a lokacin da ake kira zuwa ga Allah annabawa sun fi kowa na goma al-ikhlasu lillahi ikhlasi annabawa sun fi kowa ikhlasi na shaɗe al'akhlaƙul karima ɗabi'u na karamci annabawa na gaba da kowa sannan na sha biyu an rahmatu bil khalqi tausiyawa halittu annabawa suna gaba da kowa sannan adda'awatu ila lahi kiran mutane zuwa ga tauhidi ita ce babbar ajandar da annabawa ke zuwa da ita sannan iƙamatul hujjati alal khalqi Allah yana aiko su ne don ya tsayar da su ga hujja ga mutane Allah ta'ala da ya ce inna auhaina ilaika kama auhaina ilaika nabi na min ba'adi? sai ce wa auhaina ila ibrahima wa isma'ila wa ishaƙa wa yaƙuba wal wa isa wa ayyuba wa yunus wa haruna wa sulaimana wa ataina dawuda zabura sai ya ce wa Rusulun, akwai tarin tirin manzannin da ƙarƙasa suna hama min ƙablu mun baka labarin su kafin wannan lokacin wa rusulan lam naqsusum alayka akwai manzannin da mu baka labarin su baka san su ba annabawa ne sun rayu a zoren ƙasa bisa ga ganin damar Allah da bai so annabi san su ba annabi shi ma bai da labarin su sai Allah wa kallama Allah Musa ta taklima sai ya ce rusulan manzanni mubashirin wa munzirina Allah yana aiko su su bishara ga wanda ya ba Allah su gargadi ga wanda ya saba ma Allah sai ya ce la Allah ya kuna alal nasi hujjatun wa alal lahi hujjatun ba'da rusuli me yasa Allah yake aiko manzon so da kada ya zamanto mutane suna da hujja bayan an aikowa manzannin sai ce wa kana Allahu azizan hakima lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal mala'ikati yashhadun wa kafa billahi shahida kaga ce yanzu aiko manzanni ita ce hujja kada ko. ba maganan imamai ba wannan yana cikin kasa'is ɗinsu saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa kaga su ne hujja sannan na sha biyar ta'ayyuduhum bil mu'jizati dallata ala sirqi karfafa annabawa da mu'jizar da kowa sai da gaskiya suka zo da ita na sha shida annahum basharu annabawa mutane ne la yu'baduna ba abota musu bal ibadullahi al bayan Allah ne aka karrama su na sha takwas shine annahum khairul khalqi wa afdalun nasi mu mun cewa sun fi kowa amma yan shi'a fa a'a sun kudirce waɗannan imaman sun fi annabawa Ta ba haɗi sannan na sha takwas annahum mubashshiruna wa munziruna suna bishara da gargadi kamar yadda Allah ya ce wa ma nursilul na illa mubashshirina wa munzirina faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun sannan na shatar annahum ursilu lil hidayati an-nas wa ikhrajihim min adh-dhulumati ila an-nur an aiko su ne don su shiryar da mutane su fitar da su daga duhu zuwa haske na akirin annar risalati khutimat bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzanci Allah ya cika shi da manzan Allah ne fala nabiyya wala rasula ba'dahu saboda haka babu wani annabi da zai ƙara zuwa bayan annabi to kaga wannan yana daga cikin khasa'is din da manzanni suka kibanta da su baka isa ka dauki waɗannan khasa'is din ka dora kan a'imma din nan ba ko dai bai yiwa ka dauki waɗannan khasa'is din ka dora akan su eh to sannan aqida ta shida a cikin aqilun su ilmul a'imma inda shi'a ilimin a'imma a wurin ƴan shi'a wasu daga cikin ruwayoyinsu suna ambata cewa annal a'imma ya alamuna ilma ma kana wa ma yakunu sun san ilimin abin da ya faru da abin da zai faru wa annahu la yakfa alaihim shay'un babu wani abu da yake boye musu kaga mu kuma mun san cewa inna Allah alhamdulillahi allazi ko Allah ne kadai muka san cewa la yakfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama ba wani abu da yake boye ma Allah sama ko ƙasa sannan al'imama a cikin littafin usulul kafi gashi nan wanda mun karanta wasu ayoyi in ka je cikin littafin biharin anwa za ka samu irin wannan za ka gani sannan za ka ga daga ciki wasu ayoyi suke kafa hujja da su wannan mun faɗa mun ce babu wata aya mu kamar duk ayi da za su kawo tana da itimali da take ainihin wato ɗauka wannan yana cikin ababen da waɗannan mutanen suka keɓanta da shi to mawqifin ahlus sunna dangane da wayannan kasan ba mawqifin yan shi'a bane akan wayannan abubuwa to yanzu na ɗan yi summarizing ne in saki kana maka ka fahimci mawqifin da matsayinsu su akan wannan aqida akan wannan imamar da nake muku magana kun ga wannan littafin da nace muku sunan shi itiqadiha ko itiqadul mala'ika bi ali ko kun san yan shi'a sai da suka ce har manzon Allah gobe alkiyama sai an tsaye da shi an mai tambaya akan imamancin sai da na Ali ga littafin nan in ka iya karatu da wanda ya iya in kuna iya zo min din shi wanda malamin tarku wanda ya iya karatu in zai iya ɗauka farko tukun na gaban ya ya littafin ya fito kaga bayan ya fito eh ya yi haka to to kaga a wannan littafin itiqa al-muhaqqiqul kabir najahu ta'i sunan wanda ya rubuta littafin a shafi na ɗari da takwas daidai kun ga unwanin hatta nabi yus'alu an walayat abi hatta manzon Allah gobe alkiyama sai Allah ya tsaye da shi ya mai tambaya akan imamanci sai da na ku fahimci hadarin matsalar to abin da ya kai har annabi gobe alƙiyama Allah sai ya tsayar da shi ya mai tambaya a kai shi ya kace daukan muhimmancin abin nan a gurin su shi yasa na ce muku wannan aqida duk dalibin da zai tashi bincike shi zagin sahabbai ya samo asali ne na cewa an nada imaman nan sahabbai ba su yarda ba daga nan ne suka zama kafirai fa daga nan ne suke zagin su gashi abin da yake faɗa cewa wasu ilal yau yawman an tambaye wa qaruni ya kawo firas ɗin da ya dauko biharun anwar da ina da ina ne can cikin littattafansu su rauda min fada'il amirul mu'minin gashi nan sai yake cewa an qaulihi ta'ala dangane da faɗin Allah ta'ala waqifuhu kun ga in ka koma siyakin ayan a ƙur'ani, ana maganin kafirai ku tam ku tsayar da su innahum mas'uluna sai sun ƙara bayani za a tambaye su fa qala sai ya hadha ar-rajul ya kai wannan mutum ma hadha al-mawdi hadhihi al-mas'ala fa qala sai la budda min tafsiriha ai wannan matsalar dole ai ƙarin bayanin ta لأننا نؤدي فيها الأمانة سبب إسد ساقومي فيها فقال له سيتي مسئي إلم كثني إذا كان يوم القيامة فيه شر الخلق حول الكرسي إذا قباء القيامة za a tashi halittu. gefen alkursi na Allah kullun alaƙa tabaqatihim kowanne akan matakin da yake al-anbiya wal mala'ikatul muƙarrabina annabawa da mala'iku inda ke kusa da Allah wasa'ir al da sauran wasiyai Fai yi umarul khalqi hisabi sai ai umarni sai a ce yi wa halittu hisabi fa yunadi Allah azza wa jalla Ba a lokacin da aka ajiye kowa kusa da kursiyun Allah annabawa na nasu matsayi da mala'iku da ausiya da sai Allah ya kira sai ce to lokacin waqifuhum ku tsayar da kowa innahum mas'uluna sai an tambaye su kowa sai ya kara bayani me ma'anin innahum mas'uluna shine an wulayata ali bin abi tsari. sai an tambaye su wannan imamancin na na ali ta zo duniya ka rayu an nada mutum goma sha biyu su za su shugabanci bayan an nada sahabbai suka kwace kana cikin wanda suka imani ko baka ciki fa qala lahu sai yace masa na'am eh to sai yace masa fa qala lahu na'am sai yace eh sai yace wa muhammadur rasulullahi yas'al an walayatihi to shin kana nufin cewa har manzon Allah ma gobe alkiyama sai an tsaye da shi an tambaye shi imamancin nan na sai da na'adi fa qala lahu sai yace masa na'am wa muhammadun yus'al an wulayati ali bin abi talib lalita littafin nan manzon Allah ma gobe alkiyama sai an tsaye da shi an mai tambaya akan wannan tsarin tsarin in Allah ne ya aiko wai a nuna maka muhimmancin abin ta yadda in annabi ma na a mai tambaya akan abin gobe alkiyama kai wa ke ta eh yanzu ka ga ai annabi isa ai Allah ya abinda ake cewa a tauna tsakuwa dan aya ta da yace a anta qulta lin nas zuri? kai ka ce wa mutane su rike ka ummiya da mahaifiyarka a dauki haƙƙin Allah a baku yace qala subhanaka Allah ya tsarki ya tabbata gare ka ma kuru ni an aqula ma li salidi haqqi Allah ba zai ban in faɗa abin da bani da haƙƙi a kansa in kuntu qultuhu faqad alimta Allah ina tabbata ai ka sani saboda ta'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub to akan wannan ne fa suka ce qur'ani bai cika ba daga suna wata taqiya wannan zan zo kanta da izinin Allah nan gurin ba mun karanta littafi ba akan wannan matsalar ba eh to yanzu gashi sun ce manzon Allah ma sai an mai tambaya akan imamanci sai na kuma na karanto muku na ce muku gashi cikin littafin na usulul kafi dukkan ayoyin ƙur'ani galibi ɗabbaka su suke cewa akan wannan matsalar ta sauka akan wannan matsalar ta sauka eh wannan ne akan wannan matsalar ta sauka wancan satin da ya wuce mun karanto doguwar riwaya akan wannan matsalar eh saboda haka haka suke faɗa wa'annan mutanen kuma kakka ɗauka ko ruwaya ɗaya ne kaga wa an abi irin na kudiri suka faɗa waqifuhum innahum mas'uluna an wilayati ali bin abi talib yas'alu Allah ta'ala an biya'ahu wa mala'ikatahu wa ibadahu jami'an Allah sai ya tambayi duk annabawa mala'iku da bayi kenan bayin tunda aka ce jami'an ne da kai fa duk muna ciki in an daula hara ma'anar wa qihuhum innahum mas'uluna ni da kai ya to ku tare malam sha'abu ya kara bayani kai da ku ba ba eh to sai saka ce an wulayatul imam ali li'annaha wajibatun 'ala al-khalqi domin wajiba ce akan halittu ajma'ina fa min at-tabi'i to daga cikin ɗabi'a shine an yas'alun nabiyya anha ko shine mala'iku su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama akan imamancin sayyidina Ali gobe al duk maganar da kada suna ta maganar makarantar ahlul baiti wa wata tsiya ariya suke makaryata wayannan mutanen zindiƙan ne yadda ka gama nafakai sun yi a madina don su rusa addini ba don su yi addini ba lokacin da suka gaba za su iya gaba da gaba da addini ba haka suka yi kuma in kana so ka koma ka ga a tarihi suwa suka fara zagin sahabbai munafikai ne Allah ya ce wa idza qila lahum aminu in an ce ku zo ku imani kamar yadda mutane suka imani kazo sai ku ce anu'minu kama da zamu imani kamar yadda wawayen mutane suka imani su gudun su waye wawaye sahabbai su suka fara ce musu wawaye munafikai eh don Allah aqidar da wannan aqidar akwai ta a littattafan ku muna karanta ta kun imani da ita to ta yaya za a yi mu yadda da ku mu da muka karanta ta in wanda bai sani ba yana da uzuri gaban Allah to mu da muka karanta ƙarya ne bamu da uzuri gaban Allah yasa na ce muku ku riƙe da kyau don ko ga mutum yana rarage fakan aƙida shi'a ko munafiki ko jahili jahili yan boko yanzu tunda suna fassara aƙida da siyasar duniya ba sanin ta suka yi ba to sai kai musu sai kai musu uzuri amma munafiki wanda kuma ya gane abin da muke faɗa gaskiya ne amma ya koma gefe ce bai ci yadda ba saboda wata biyan bukata shi. an fahimta ne su abubuwan ne wato suna da yawa idan ka ɗauko maganganu akan waɗannan mutane yanzu saboda lokaci barin tafi kan wata matsala yanzu kun fahimci ƙa'idar na sa muryar jabir a ga'i barin sake dawo da ita saboda munasabar wannan littafin ya faɗa daga cikin maganganun da ya yi ya yi maganganu kan manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama saboda shi a gurinsa yana ganin cewa annaba da zai bar duniya bai wasiya kai tsaye ba kawai dai an riga an ban mutane cikin rudu to daga nan yake faɗa cewa duk wata masifa da ta faru cikin wannan al'umma gobe alkiyama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi zai ɗauki wannan matsalolin da suka faru bari mu saka murya shi ku da abin da shi wannan matsiyaci yake faɗa. Eh. Allahumma al’alman harafa biddini wa baddala sunnata ka sunansa jabir a ga’i ya ƙoli Muhammad haƙ yana faɗa. To bayan ya yi addu’o’in shi bari ku da abin da ya ke. Ina ka fi hadu wanda ta hannu ta haɗu صلى الله عليك يا رسول الله أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصل إلى أحد أغني cewa annabi akhtata khata'an kabira wanda Allah ya kuskure babba hina kharasta min ad-dunya wa lam tusu ila ahad yayin da ka bar duniya saboda duk waɗannan sai dai su kirkiri ƙarya amma in dai Qur'anin da Allah ya ko annabi da shine mai sura guda 114 billahi allazi ƙarya suke ba za su iya tabbatar da wannan aqidar da kuka ce har annabi sai an tambaye shi akan ta ba in kuma za su iya gamu ga su kuma yana tabbatar muku yadda kuka ji na faɗa yanzu a waɗannan munasababin na sababin na kurya muryar zazzaki ya faɗa cewa duk wanda ya ce amin a sallah fa bai da sallah shi ku kiyaye duk dan shi'an da ko ya shigo masallaci yayi sallah da ku ina rantsi muku da kadaitar zakan Allah sai ya sake sallah warai tun daga alawulan dama kai kana wanke kafa shi ya shafa yana da itikadin alawulan ba ce ba kuma dama su jam'i na sallah kakka ɗauka sai da dalili suke shi dama sallar su kullun haka suke su hada azhar da la'asar magariba da wa idan ya zo ya yi sallah da ku wallahi zai bi sallah kakka taba yau da ruwa da sallar shi kuma zan karanto a littattafan mutanen nan idan ka mutu kana ahli sunna kaga dan shi'a ya zo kan gawar kabi da na sallar jana'iza billahi allazi la ilaha illa huwa addu'a yake yana cewa Allah ya kabarin da wuta Allah ya hana ka da kunamin lahira Allah ya hada ka da macizan lahira na rantse da girman Allah abin da ke littafin su kenan sannan sallar jana'iza da ya tabbata a mazhabar maliku ake yin kabbara guda hudu dama sun ce kabbara hudu da ake wa mutane in sun mutu alama ne na cewa sallar munafikai ake ma sadaka in yazo ya kan gawarka billahi allazi la ilaha illa huwa addu'a zai ce Allah ya cika kabarin ka da wuta Allah ya hada ka da kunamai da macizai abin da ke ciki kenan bari bari mu bishi in ta ta'ammal tabi'at hadhihi al-umma wa in ta ta'ammal mas'uliyyat hadhihi al-umma wa balbalat hadhihi al-umma sau da ka duk abin da ya faru na matsala cikin wannan al'ummar na Allah shi zai ɗauke shi gaba a kiyama tunda nassi dai na wasiya kai tsaye a cikin ƙur'ani babu a duk hadisin da za su kawo su kafa hujja da shi yana da ihtimali kuma sun kawo mun ba su amsa Yauwa, na faɗa na ce akwai shubohin da ni na karanta yanzu kuma ba wani ɗan shiya ma da ya taɓa karanta su ya fito da su na bar su a matsayin ciwo ne sai ran da wani ya fito da shi sai mu bashi magani ko kuwa to wannan kenan bar barka da hadhihi al-umma wa fitnat hadhihi al-umma alla awsayt ya rasulullah aku khata aku na makina karkasha to Allahumma al'amma to wannan ne yasa suke da aqida cewa hatta wa'annan imaman saboda girman su da matsayin su in an je alkiyama gobe ba gurin Allah za mu koma ba gurin su za mu koma kuma ba Allah bane zai hisabi su gashi suna faɗa cewa iyabul khalqi ilaykum hisabuhum alaykum kaje ka duba wannan tafsirin fi al-burhan fi tafsir al-qur'an kaje in kana da shi in dai kai dan shi'a ne ka duba suratul gashiya karkashin wannan aya da sun faɗa cewa inna ilaina iyabahum thumma inna alaina sun ce to halittu ba wajen Allah za su koma wajen a'imma za su koma sannan hisabi ba Allah bane zai so ne zafi wannan a littafin nan a ji a duba a gani ai na faɗa na ce nan gurin duka littattafan su ne kuma haka zan ci gaba da jingo su muna tsibowa yanzu barin tafi kan wata matsala da na duk wani ai abubuwan ne alga ta malam suna da yawa ne akwai wasu malam ɗan nan su tsofaffi ne ya kamata in rabce su ta karatu bari ku ji daga cikin sharrin da ake yi na da umar dan ka kaji sun ban musu wasiyar daukar tsarkiya wannan da ba da umar wannan wannan aika ne ba shi da wannan sun sani duk wannan al'amari da kake kallo kashe kai da faɗi mata zara salamullahi alaiha buga mata aure da har faɗi mata zara za ta ce umar ka zo ka koma nan gida ne ba malamin sunna da yake ce bai san kaga ruwayoyi alaga ta malar da ƙarya yanzu kai da kake wannan zamanin kake jin cewa idan abu zai faru kai da baka rayu da faɗi mutum zara ba kana kishin cewa zaka yi komai a kanta dan Allah an wa annaba adalci a ce wani abin ya faru cikin al'umma shi duk sabon annabi da banu hashin gaba daya a rasa wanda zai ba yar annabi kariya eh to yana cikin ƙaririn in shi'a kuma asali ruwaya ce cikin littafin asrar ali muhammad bari ku ji ba nan nake so cewa an koyar gidan fatima ba babu tsoro ah, ya sani wannan ruwaya ce ta yara da kanta take cewa ta zo yana nan gida ne ya kai ɗan kaɗa yace eh sai kin fito kin ba abin da mutane suke yi na lafiya da aka yi wannan za ka kona gida alhali ne ta ga an daidai kona gida sai kin fito kin ba abin da mutane suke yi. Na rasa da Alƙali sai ya ce la'anatullahi Allah ya tsine mu Umar albarka. Umar ɗin nan fa da suke zagi a daidai lokacin fa yana aure da ƴar Fatima Ummu Kulsum. Yana nan cikin usulul kafi. Lokacin da na Umar ya mutu. Yar da na Fatima fa ta haifa tana auren na Umar. shi ya je ya ɗauko ta ya dawo da gidansa ta idda sannan sai na abubakar ɗin nan da suke zagi matarsa asma'u binti umaisi ita fa take kula da nana fatima a lokacin da bata da lafiya ba shi yasa da sai na abubakar ya rasu sai sai na ali ya aure ta dan da sai na abubakar ya haifa muhammad ta taho da shi gidan sai na ali gidan sai na ali ya girma dan girman Allah wannan gabar da ƴan shi'a suke faɗa cewa an yi akwai ta ina take yanzu wannan littafin na daga shi ranar asabar da ya wuce yau matsab yau matsab maktalin imam abi abdullahi hussein abinda zai baku mamaki yanzu dai kun ga wannan littafin in a ne ku to yanzu bari ku gani a wannan littafin a shafi na 160 da nawa 167 bari ku gani 167 nan gurin 167 wanda ke karatu zai gani nan gurin dala in kana karatu ne aka sa maktal abubakar bin hassan bin ali bin abi talib cikin waɗanda aka kashe tare da al'imamu sai akwai abubakar ɗan al'imamu hassan ni da ku don mun ittifaki ne ke sa ka ɗauki suna ka sawa mutum soyayya shin sunan nan sunan banza ne mai sunan ɗan da al'imamu Ali ya haifa shi ne al'imamu Hassan ya haifi ɗa, ya ɗauki wannan sunan ya sa wa ɗansa, to ba wannan ba. Yanzu, bari mu sake mutumin da ya kashe na da Fatima, eh? aka rusa mata gida. In ka zo, ka sake tafiya cikin wannan littafin a shafi na ɗari da saba'in daidai, za ka gani. ce sa muka ce muku mutanen nan zindiƙe ne ba su da wani aiki da sai sun ga sun ruguje addinin annabi kaga a nan gurin maktal da abubakar bin ali bin abi talib inda aka kashe abubakar dan ali dan abi talib ma'ana da al-imamu sai da shi baban sa bai fa wannan abubakar din waye baban shi sai da na ali eh shin sai da na ali yana sanacewa cewa mutanen nan mutanen banza ne kuma ya haifi ƴaƴa da kai shi ya ɗauko sunayen nan yana sawa har aka kashe su tare da alimamu sai in ka sake tafiya wannan littafin har wayo a cikin shi a shafi na ga nan gurin da ya kawo a nan gurin majalisi ya kawo maganan majalisi shafi na 171 kyawa zakarahul majalisi وقال يتي ثم تقدم الإخوة الحسين آزمين على أن يموتوا دونه سيتي فأول من خرج منه farkon wanda ya fara fitowa ya mutu kafin ma sai na Hussein ya mutu sai ce Abubakar bin Ali wasu muhu Abdullahi sunansa a Abdullahi kamar yadda sai na Abubakar sunansa Abdullahi bin Abi Quhafa ko alkunyarsa ne Abubakar ko to shi ma wannan haka sunansa sunansa Abdullahi shi ya fara mutuwa kafin al’imamu sai ya mutu a wannan kenan in ka sake tafiya cikin wannan littafin a shafi na ɗari da tamanin da biyu zai baka za ka gani ɗari da tamanin da biyu ɗari da tamanin da biyu za ka gani ɗari da tamanin da nawa da biyu zai baka za ka ko ɗari da saba'in na ka gani zai baka za ka gani ka ganin gurin nan shi kuma nan gurin duk da ban sa shaida ba mai ka gani nan maktal usman bin ali bin abi talib inda aka kashe al-imam usman dan ali bin abi talib lalla wannan me ya nuna maka bai nuna maka a sa akwai kauna tsakanin sayyidina abubakar da sayyidina ali ba saboda ɗabi'a ne duk wanda ba sa san shi ba za ka iya ɗaukar sunan shi ka saba ɗanka ba ko idan ka zo nan ya gani in ka zo nan shafi na ɗari da tamanin da abin nan takwas za ka gani nan gudun kusan shi ne guri na ƙarshe ka ga nan gudun shi gashi sai umar bin ali bin abi talib umar ɗan sai da na ali wa'annan fa 'yayan ƴaƴan sayyidina Ali ne a Karbala aka kashe su tare da liman Hussein to yanzu sai ka auna mu ahli sunnati wal jamaa da muke haifar yaya musa Abubakar musa Umar musa Usman musa sunan alin da Hassan da Fatima da waye da yan shi'a da suka ki wannan sunan ba sa tsakaninka da Allah waye mabiyin bai ta na gaskiya amma dan shi'a saboda bai da mutunci ya zo ya cika duniya da maganan ahalin mai an fahimta yi akwai matsala guda ɗaya ana nuna min lokaci yayi wannan bari mu bar shi ku ƙara fidi kun ji waɗannan ƙarerai da suka saba yi ku to ka tambayi ɗan shi'a yanzu akwai matsalolin da suka gaba yadda za su yi ko sai suka dawo sama cewa ƙarya daga ciki akwai auren umar ba wanda ya sai karyata cewa an yi ta fuskar ruwa ingantattu a littafin usulul tari kawai mutum sai da ce maka karya ne Yana cikin maganinsu da nake in na ja ruwaya sai in tambaye ka sai in ce kafin kafa maka hujja da wannan ruwa ta inganta ko ba inganta to ba kowa ya sani ba ni kuma yanzu yana da sahihul kafi wanda bahabudi Muhammad Baqir bahabudi sannan kuma aikin da shi Muhammad al-Baqir al-Majlisi yayi wajen tahsilin abin nan akwai wani lokaci mutum ya shuru wani lokaci baka sani ba abin da zan ja maka ya inganta ko baka inganta ba bari mu ƙara jin waɗannan kudu na'am inda a lokacin da zai shiga gidan bayan ya tura kai ya karya mata haɗar ɗari jini na zuba a jikinta shi da ya shiga gidan ya ganta ta faɗi ƙasa suka haɗa ido da shi da kanshi yake cewa sai na ga wani walwalin haske yana kullowa a cikin fuskarta ya har na kama sai na ga kuma tun da noma ya kawai a yi da aikin a rasa kawai a ka fahimci yana ba da ba ka fahimci yana ba ta shi aka yi zai zai kashe faɗi mako mun shi cewa aka waye ka zai iya wannan ta'addin umar yake zanya ya duba da ta yi a gobe ka da ya akan daga farkon shi har ƙarshen da ba wannan fa a cikin kina cidar ko da shi an ci a ƙasar nan mutumin da yana kwance tare da annaba ga shi amma wani na ce mai dan isa eh ai inda gaske ana mutunta annabin da gaske ko ba komai a ce inda ya fi ko ina kima a doron ƙasa annabi na wajen suna wajen ai sa ci riba wannan ko amma ana ce ne dan iska bari kai ba inda fadimatul zahra ta yi mu'amala da abubakar da umar da usman in akwai a kawo babu inda ba a gara tun da mutum cewa da ta alkhairi sai dai kaji an ce su sun fada wata gara a umar da abubakar a zanen haka ne wani wani su da ina ma da wata tambaya kwanaki kamar na so in san in ce ta magana an ce wai akwai wani ko a kane ko samtin ba da ya ke ko ba wani yana ya wani ne na ga dan yi tambaya dan ba shi amsa yana son sani ne ba wai ba wai da inkilanci bane ba imamu alamin kan Allah tsar tabbata a gare shi yana nan imamu al-ma'aiki ya mai wasiya da cewa ya ce musulunci shi yasa bai kasance ya da an yi fada ba Ali yana nan shi ma alƙin ɗaure shi ne suka ja shi a ƙasa. Ai al'adu ya yi da lafiya. wai an ɗaura sai na are. duk madina duk yawan sahabban da annabi ya karanta duka suna kallo dan Allah mai ba ɗan shi'a ba hankali lafiye dan Allah wani hankali ne zai karɓi wannan a ce annabi sallallahu alaihi wasallama mutumin da ba wai yadda ya haifa ba raƙumi ne fa taguwa ike da ita ana yin tsere ita take zuwa na ɗaya duk in aka yi tsere ranar nan sai wani bakawai ya zo da ɗan da kurkushin raƙumi irin raina kan maka da raya budari gida ake raina ku daji ku ne manya sai aka yi tsere sai taguwar bakauyen nan sai ta tsere wa taguwar manzan Allah wannan fa ba faɗiyar annabi ba fa taguwar annabi ce amma saboda an yi tsere an tsere mata hankalin sahabbai ba wanda bai tashi ba saboda kishin abin da ya fito daga gidan annabta suna ganin hatta tsere bai kamata a ce an tsere ma wannan taguwar ba sai manzan Allah da ya ga hankalin su ya tare sai ce masu haƙƙun alallahi ku yi haƙuri wannan Allah ya ɗaura wa kansa haƙƙi ne gare shi shine Allah ya tafi a shekun min duniya illa wa da'ahu duk wani abu da Allah ya ɗaga shi akwai inda in an kai daga nan sai dai a ƙasa ya dan ya lallashe su da yawa a ce wai ita ce kuma za a yi wa haka a madina duk sahabban da annabi ya musu tarbiyya shekara 23 an rasa wanda kaga abin da suke nuna wa duniya fa ɗaliban annabi fa annabi bai mutu ya ba ɗalibai masu mutunci ba shine cijar? eh to wai da irin waɗannan abubuwan yara na shiga TikTok suna zagin Abubakar ba ko wani malami a yanzu ba suna zagin umar suna iya kallon shi suna ce mai ɗan iska kuma ka san inda aka koya musu wannan abin kuma mu kuna soye mu ja baki mai shiru saboda ana bukatar haɗin kan musulmi eh? ta ina kun ce ana buƙatar haɗin kan musulmi sun zo sun hau tiktok suna zagin abubakar da umar suna cewa 'yan iska to faɗa min ta ina kan zai haɗu jinnan cikin mu ba wanda yanzu za a tashi wani kuna haɗuwa da shi ka kalle shi ka zage uban shi to ba zai ma tambayi ba hasiba rigima za ku fara eh abubakar wai sai yayi mu ba eh ali yana nan ake wannan abun ai alin yana nan shi ya sa lokacin da kika takura mata da kike kar a bari sallaci ga wanda ka tsaka gabar ki shi ka ba ku san gabar fadima wallahi inda ya wallahi ni na san ni na san kabarin na na Fatima a bakiya ni wallahi ni na san kabarin na na Fatima Bakiya saboda wanda nake yawo da shi baban shi ya taba aikin makabarta haifaffan Madina ne da kabarin al Malik da kabarin su Usman ni ya nuna da kabarin Khadija da Aisha da waye wallahi ni ya nuna min amali yace nan gurin yace an cire duk alamar da zai sa a gane ni saboda wasu zuwa suke su ɗibi kasar ba ga dutsen Udu ba wani sai ga ya ya ɓanɓaro dutsen hudu ya yi wa najeriya da shi ne eh? kana da bidiyon wajen ko goge waye ko lokacin da yake nuna mana ko eh? kaga an rike da gilashi haka wasu suke zuwa wani ce dan bala'i sai hau kan dutsen ko sai ya ɓanɓaro dutsen safara wa najeriya da shi ko cizai allahu ala eh? wala wala mutanen ma akwai matsala bar ku ji abin da suke faɗa eh shi ne lokacin da suka yi ke kokarin kone kabarin babu ba ta an binne da masu kone kabarin ta ke ta a ne zara sabobi ne da amai mai sabada to ala ayyalin alimai ta nan to kaji dan Allah a maimaita badar kafin a samu matsalar abin da suka ce an mata na cin ta lokacin da ya fi cancanta ya zara takobi dan a maimaita badar kaman abin da ba suka yi kaman kai ne na'am matar ka ta zo ta ce maka wani ya dake ta sai ka ce mu je in ga waye ya taba ki sai ku je sai ta ce ga wanda eh. ya taba kana zuwa da ka ganshi ka ga gode-gode sai ka ce to dawo da aka dawo ta ce haka haka sai ka ce to lokacin na aka je ba ga ina mai dakwa ta riga ba <laughs> to da ala mai amfanin zuwa kaga ba amfanin wa wai sai a kan kabarin ne bayan ta mutu sannan wai ana magana tsoho lokacin da yake ta a maimaita bada eh, amma shi sun ce fa an jawo shi don cikin ruwan cewa suke kaljabalin menene haka suke fada ina rantsi muku da Allah babu aƙida aqida suna su fahimta da kyau duk yadda aka yi ƙoƙarin yaƙar aƙidu na sufaye dan ana ganin sun saba wa musulunci wallahi aqidar shi a hadarinta ga musulunci babu ma haɗi tsakaninta da wa'incan aqidu eh yasa na ce ni dai kan da Allah ya jarrabe ne ba na'am ki alibe ta ga wani abu kuma ya ƙara kullowa ka san ni ne fa ko kai a a ta ba sai ta ga na ni muna tuna yi wato alibe a lokacin da sai da ta zo ta ce a ba ta hakkin ta ka san dalilin da yasa aka hana ta na'am saboda ai mu ma da manzon Allah na ta kuma kaɗan daga ciki ce Allah maɗaukakin sarki shirya da mu akwai matsala guda ɗina na so in rufe ita matsalar kiran sallah kwanan nan na ji wani daɓo tarin ɗan shi'a a irin wayannan munasabobin kun san suna da da cewa a salatu khairun milin nan da muke faɗa a cikin sallah ita ma a ce kiran ta saboda su kare abu biyu domin a kiran sallar in shi'a suna haɗawa da hayya ala amal da kuma ashhadu anna aliyan waliyullah da labar ko a gurguje ne in yi tsokaci zuwa ga matsalar sannan sai mu tashi don mutane su jita ma irin ɗaya ba Dukunan imanin mu ba ɗaya ba shika-shikan musulunci ba iri ɗaya ba kiran sallah ba iri ɗaya ba to dan Allah da kake cewa a haɗa kai to a ina za a haɗa kai duk wanda kaga yana na faɗa muku yana rarrage fa kan mutanen nan ko za ko azzal ko jahili ko kuma wa ko munafiki hakka cire shi daga ɗayan biyun nan yanzu bari bari ku ji abin da wannan din yake faɗa cikin maganganun shi yayi maganganu bari mu safa na sakiran sallan ku kai ne wannan kiran ina ga Allah ya Allah ya اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان عليا ولي الله اشهد ان عليا رسول الله حي على السلام حي السلام اشكي افش اشهد ان عليا ولي الله واشهد ان عليا حجه الله kiran sallah to ba nan iskalin yake ba bari mu ci gaba da jin shi kuri Allah ya Allah kuma akwai hayya alisala, hayya fala sannan akwai hayya ala khairil amal to cikin maganar da shi wannan din yi ina so zan shafa kansa dan ya ce wai hadisan kiran sallah da ma'anan as-salatu khairun min nan ya ce kwata kwata babu ma a hadisi kirkirarren abu ne wai zamanin wani sarki haka ya faɗe shi na kira yana nufin Umar ɗan Khattab ruwaya ce da ta zo cikin muwadda da siga balagani wanda duk ɗaliban da ke da alaƙa da ilimin hadis ya san wa ya ta zo a cikin muwaɗa ta maliku ya ce balagani an kaza asali a gurin malamai wannan ruwa ba ta inganta ba sai an samu wata hanyar da irin wannan ta zo sai ta inganta saboda wata ta zo ingantacciya irin ta shi ne bari ku ci gaba da zai shi guda abin da yake ina ji shi ne kiran sallah da shi ne gaskiya wannan kiran sallah na kuma muna da madogarai da yawan ke a cikin sa na farko dai bayan da yake sakkar alwalin Allah in dai mu ne musulmi kowa ya ga alwalin Allah cikin menene din na ce na ce ga alwalin Allah ne da wani matsala bai kamata kuma musulmi ne zama musulmi matsala ba sannan aka duba hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba a jikin da manzo Allah ke kira abin da wani ya abin wani ya dan manzo Allah zai ce wani ne da me zai hana mu ne na ce wani ne sannan kar a manta su kira Allah da ma wani bangare ne na sallah ba misali mutum na zai kira sallar da ya ba ba nan zai sallar ba misali ka ga ba wani bangare ne ka ga ba kamar a cikin kabbara haram ba ne ko a cikin sallar ne aka zo da baƙon wani to amma idan aka ce aliyu ne na an san hadisin da zai nan kunci maulawu fa haza a na da mutai to kun ji zai tafi zuwa ga hadisin gajir wanda waje hulistirilal ba yadda za a yi mola maula a siyaƙin ta ɗauki ma'anar duk wanda na kasance ne shugabansa ne ba haka manzo Allah yake nufi ba kuma ce su lura da ƙarina ƙarina na Allahumma waliman walahu Allah ka so wanda ya sai na ce tun kalmar soyayya annabi yake magana da yake nan to yanzu tahaddin da ya ce ina aka samu bari ku حي على الله الثلاثه خير من الذي لا تسمع منهم الذي ينسى ينسى بمقابل المسلم بعد ذلك قال ولا كان بعد ذلك ان عندي بقى ثلاثه خير من الله الذي ينسى بما عند المسجد دائما بر كبير حتى في الجنه مع ان الله هو وين هو كثير صلى انا بس كل اللي صلى عليه ake kira sallah da ta ba mai kira sallah da yabi na ko da shi ne ta ba A salatu khairun min an-nawm A salatu dalilin da ta ta ne kuma ba ta da da kun ga a gurin shi yanzu kiran sallah da ake wanda shi ake ce masa at-taswib ko as-salatu khairun min min an-nawm ya ce bid'a ce annabi bai ma san ita ba da shine nace wannan maganan ba gaskiya bace an fahimta akwai hadisai in ka zo cikin littafin sahihul bukari ya a fi sahihul bukari kitabul azan babu azan ba'ad al-fajri ya kawo haddathana muhammad musaddadun qala na al-harith bin ubayd an muhammad bin abdul malik bin abi mahzura kaga wannan isnadi ko? an abihi an jaddihi qala qult ya rasulullah allimni sunnat al-azan yace ka karantar da ni sunnat kiran sallah qala sai ta fa in kana salatu subhi in sallar asuba ne ka ce as-salatu khairun min an as-salatu khairun min an Allahu akbar Allahu akbar yanzu akwai ko babu to sun ce saboda a gurinsu tun tunda bukhari ne ya ruwaito to yanzu abinda muke ko ya tabbata daga annabi ta wannan hanyar ta bid'a ake in ka zo cikin littafin al-Imam Muslim kitabu sala babu sifatul adhan da ya kawo isnadi har zuwa ga an umma abdulmalik an abi mahazura an abi eh, mahazura radiyallahu anhu qala yace qala allamani rasulullahi kaga tan da sigan yana neman annabi ya koya min nan kuma cewa annabi ya koya min al'azana tis'a ashara kalima kalmomi guda goma sha tara wal iqama sannan annabi ya koya min iqama tadrijan a hankali a hankali masna masna bibiyu wa fil ula min subuhi. A na farko a kiran sallar asuba sai annabi ya koya mai yace ka ce assalatu khairun minan an da kuma assalatu khairun min an-nawm in ka zo cikin littafin sunan abi Dawuda, kitabu sala babu kayfal adan babu adan ya kawo isnadi har zuwa ga abi mahazura ta lamma kharaja rasulullahi min unay yayin da annabi ya fita daga hunain fa qala li sai ce qum abdin tashi ka miƙe kai kiran sallah fa zakara al-adhan sai ya ambaci kiran sallah wa qala fihi sai ce as-salatu khairun min an-nawm as-salatu khairun min an-nawm fi al-ula min al-fajr a kiran sallar farko nawa na ainihin wato sallar al-fajr in ka zo cikin sunanun nasa'i a cikin kita a cikin sunan kitabul adhan babu taswubi fil adhan ya kawo an abi jafar an abi suleiman an abi mahazura ƙala ya ce sun tu'azinu da rasulullahi ni na kasance ina wa manzan Allah kiran sallah fi da fajiri a sallah asuba fa idza qultu innati hayya ala salah qultu sai in ce as-salatu khairun min an-nawm as-salatu khairun min an-nawm in ka zo cikin sunan ibn mada kitabul adhan was sunna babu taswib fi adhan al-fajr da ya kawo da isnadi har zuwa ga ainihin wato an da ibn musul an Ta kaga bilal kenan banda abi mahzura annahu ata an-nabiyya yu'azzinuhu bi salati fajr ya zo wajen annabi yana masa wato magana cewa ya bashi izini ya je ya kira sallar azhar fa sai sayfi huwa na'imun fa sai sayfi as-salatu khairun min an-nawm as-salatu khairun min an-nawm wa uqirrat fi ta'zim al-fajr fa sabata al-amru ala dhalika in ka zo cikin sunan tirmidhi babu ma da afi tasubil Fajiri. ya kawo an bilal qala ce, qala li rasulullah la tusawu banna fi shay'in min as-salawat illa fil fajr kada ku ce as-salatu khairun min an ba a sallar afijir ba to hadisin da yake magana yana cikin muwadda kitabus sala babu ma jaa fi nida'il salati hadisin da yazo annal mu'azzina jaa إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الفجر فوجده نائما في سام عمر ينا بچي فقال له سيتي الصلاة خير من النوم فأمره umar. wannan hadisin da ya kawo cikin muwadda yake saggara sai na Umar ta haska kasanci yana ta wani sarki hadisi ne yana cikin muwadda bai inganta ba amma ka ganin annabi ya koyar da kiran sallah as-salatu khairun minan nawm abinda zai baka mamaki ko kun san cewa waɗannan hadisan ire-iren su akwai su ainihin wato a shi'a na so in zo da littafin alisti musar da mallaya hadiruhu alfaƙi shi na manta amma barin kawo ruwaya ɗaya kawai ya je ya karatu ya karanta littattafansu ya ɗauki littafin mallaya hadiruhu alfaƙi a cikin mallaya hadiruhu alfaƙi na asheku sadu wanda ya rasu ɗari da da ɗaya ya kawo هذا الآذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه lokacin da ya kawo sai ce wannan kiran sallar ya inganta ba a ƙarewa ba a ragewa sai ce wal mufawwila mutanen da ake ce musu mufawwila sai ce la'anahumullah Allah ya tsine musu albarka yace qad wada'u akbaran sun ka kirkiro wasu hadisai wa zadu fil azani sai suka ƙara cikin siran sallah ashhadu anna aliyan waliyullahi ne sai ce fa inna aliyan waliyullahi haqqan sai da na alwaliyin Allah ne da gaske amma ibada ai at-tauqifi ne yanzu duk da girman salati a wajen annabi da kalmar shahada yanzu in nazo ne maka sallama na ce assalamu alaikum me yasa ba za ka ce la ilaha illallah ba la ilaha illallah ba ta fi sallama ba amma lokacin da na ce maka assalamu alaikum shin Allah kalmar shahada yake bukatar kai kama da sallama da kalmar shahada wa ke gama idan na ce maka assalamu alaikum kacce amsa kace kawai la ilaha illallah yayi yanzu in na ce maka ba daidai bane ina musun kalmar shahada ba ta da falala ne ko ina nufin kai a inda ba muhallin shi ba saboda annabi bai karantar da haka ba zaman lafiya shine in na ce maka assalamu alaikum kace me to dan bid'a da yake matsiyaci ne malam idan yana sane sai juyar da abubuwa sai rudar da mutane sai ya ce kaga fa inna aliyyan waliyullahi haqqan wa amirul mu'minin alaihi salam haqqan walakin dhalika laysa fi asli al-adhan suka ce ƙara ashadu anna aliyyan waliyullahi bi cikin asalin kiran sallah wa inna ma zakartu zalika li yu'rafa bi hadhihi az-ziyadat man urifa bit tafwid akwai wanda ake ce musu al da asali wannan aqidar su ce shi yasa shi as-saduq yake raddi cewa masu wannan kiran sallan yace Allah ya tsine musu albarka da ne kenan yanzu in mun dauki maganar malamin shi saduq dukkan shi da a duniya yayi kiran sallah yanzu yace ashhadu anna aliyyun waliyullah me kenan yanzu Allah ya tsine mai albarka a maganan maganar wannan so yana iya zuwa ya je ya duba littafin tahazibul ahkam na tsusi wanda ya rasu hijira 460 zai gani shi ma yace fa amma ma ruwa fi shuwadil min ƙauri amma abinda aka ruwaito sai ce hadisan da suka zo suna magana ashhadu anna aliyan waliyullah yace A ashhadu anna aliyan waliyullah sai yake cewa wa aliyun muhammad wa ali muhammadin khairul bari akwai ma masu karawa bayan sun ce ashhadu anna aliyan waliyullahi wa hujjatullahi wa ali muhammadin khairul bariya wai dan da a nuna maka ana san na ali sai yace fa mimma la yu'malu alayhi fil athani yana cikin abin da ba a aiki da shi a kiran sallah wal iqama faman amila zalika kana muqti'a wannan malamin shi ali yake magana cewa duk wanda ya haka kuskure ne to hadisan da suka kawo dangane da kiran sallah abin da ya tabbata wannan kadiyar ta ƙare ba amma Allah ya haɗa mu da wani a cikin su wata rana ya faɗo min kan matsalan nan zai ga yadda zan yi da shi saboda haka Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta abu na karshe shawara ne da kuma nasiha zuwa ga ɗan uwa yanzu siyasa tana karatuwa yanzu ba nan da shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu wasu waɗanda suke riƙe da makamai sun tafi wasu kuma sun zo wasu kuma waɗanda suke kai suna nan za su ci gaba matsalar cewa wane za a zaɓa ba za a zaɓi wane ba ya kamata a fahimci da masu goyon bayan wane za a yi da masu goyon bayan wane za a yi babu wanda nassi saukacce daga wajen Allah ya zo ya ce shi za a yi kowa ijtihadi ne ko ba haka ba sannan ina rantse muku da Allah galibi duk wanda kaga musamman in siyasa ya cewa na za a yi to tashi maslahar yake fara duba kafin ta kuwa wani ko dawowa kaga yana rigima cewa an cuci talaka ba a da komai ba to shi aka fara cuta kafin a cuce so shawarar da nake bayarwa akwai abubuwa da yawa ko yanzu zagin da mutane suka saba yi za su yi kuma za mu fito za mu faɗa musu gaskiya idan an iji to sai mu jira lokaci alƙali kowa ya sani wancan shekarar inda mutum, da lokacin da muka ɗauka sama da shekara ɗaya muna wa mutane bayanin ga abin da za a yi wasu suka ce mana ƙabilanci wasu suka ce mana an ba mu kuɗi lokacin da muka zo nan garin wasu sun shigo tafiyar da suka shigo tafiyar sun gane ba kuɗi suka gaba saboda kullum ina faɗa yadda kake haka kake kuwa hukunci idan ban iya yin abu sai an ban kuɗi wala duk wanda na ga yana ya ɗauka nake wallahi sai an bashi sai an ban kuɗi akwai wani daga cikin yan ɗari da zan faɗi sunansa nan kowa ya san shi lokacin da muka yi waccan tafiyar akwai taron da muka yi a nan garin mu arba'in da muka zo aka yi taro aka tashi bayan sati biyu da ya koma sai ya bugo min waya ya ce min malam ba nan da na zo taron nan ba da ni aka yi shi a gabana aka yi komai ya ce wallahi kafin in zo taron nan ina cikin mutanen da ina iya ɗaukar ƙur'ani in rantse saboda ya ƙini akan cewa billahi lalzi wannan aikin da kake sai da aka baka biliyoyin kuɗi kake yi shi ya amma wallahi tun da na zo na gani da ido na yanzu billahi na tabbatar da tsabar sake fa ne kai ba aka baka haka aka na'am to ko yanzu ma da mu sake fada wa mutane farko mutane su fahimci wallahi ƙoƙarin canza shugabanni ba shi bane hallu na matsalar su su su canja daga abu mara kyau zuwa mai kyau Allah ya canza musu in kun gane wannan kun gane in ba ku gane ba za a ci gaba da tafiya cikin ruɗu ne saboda canji na ƙarshe da 'yan najeriya suka yi kafin wannan canjin da niyyar cewa da an canza kowa yana ganin daga nan zai fita daga cikin wa cikin matsala ko sannan ni na faɗawa ɗaiɗaikun waɗanda zan iya faɗawa tsakanin malamai da 'yan siyasa na ce kaga yanzu na faɗa a wata tattauna da matsayi na ce idan ka ga a siyasance na ce na za a yi to abinda na ce magana ina faɗar saƙon ne ga wanda ya yarda da ni a matsayin malami don Allah in kai ba ɗalibi na bane don Allah saƙon bai dame ka ba kakkasa kusanka abu ya zama bala'i saboda abin da ya sa yanzu a kowanne sun fara cin alwashi su za su yi wani amma babu wanda ya sai yawa wa ne a'a tun da haka tsarin ƙasar yake haka yanayin yake kai zai yi ka ce kai tana da ra'ayi kaza abin da ya kamata duka ba wani nasi saukakke daga Allah cewa na za a yi duka wanda ake za ka goya ma ba istihadi kai ma kai shi ma wani in yana goyon bayan wa wani haji yanzu babban ƙalubalen da ke gaban mu na gaba yanzu abu na farko na faɗa muku wala canza shugabanni a kowane mataki ba shi bane matsalar mu canjawa daga abu mara kyau zuwa abu mai kyau shi ke sa Allah ya canza wannan karatun in ba a yadda da shi ba karatun daga nan hamadi na haka yi wanda bai yadda ba shi ke nan, sai mazar zara ido magani abu na biyu yanzu ina hango sa ta kowace irin fuska ƙur'ani da sunna da tarihi shine ƙarfin mulki idan ka cire ƙarfin Allah subhanahu wata'ala da abinda da ba tsammanin mulki na iya lalata shi wani iya lalata shi Ke yasa za ga duk annabawa duk ƙarfinsu da girmansu a wajen Allah idan gwamnati ta taso musu sai dai su yi hijira su bagdari sai dai daga ba Allah ya kawo musu ɗauki kuma ka duba da kyau ka gani na kusan ba wani malami da ka isa ka ce wai saboda sa da Allah yana da kusancin da ya kai na annabawa yanzu annan Musa da gwamnati ta taso mai isa Allah ya rika malin sanu su ba dan ya mutu ba yace in ka ce na gudu ce ka tambayi Qur'ani me yasa annan Musa ya gudu yace shi ma gudun fa akwai lokacin da suna ne fa yace annabi Musa ya tafi da ta yi fa yace ni da fir'aun ne suka zo min gida wajen mota tara <laughs> kace ba zan guduwa eh da ta jira ba kai to ta fafaratu minkum lamma kuntum sai sai na ware sai na ware lokacin da na jiwa na ji tsoron ku to wannan yasa mace ta yi magana cewa innal muluka idza dakhalu qaryatan idan wasu mamalki suka shigo gari ta ki saki yanzu ni na faɗa wa'in da abu biyu wanda zai rage mana da 'yan siyasan mu da shugabannin mu su kalli maslaha yau ta yadda yanzu are ba mu da wani mutum ɗaya da za ka ce za a tasa shi gaba a matsayin jagoran da an shirya da gaskiya na iya karɓar mulkin waye shi waziri ne wancan karar shi muka yi amma yanzu ba mu sani ba ya ra'ayi kuma na tabbatar ba duk waɗanda suka waziri ba ne wancan karar za su yi shi waye eh to a tashi rigimar da babu tabbas za a kai labari shine mafita ko malamai da masu hankali su yi wa al'umman nan tunanin me mafita eh wannan shine babban abin da ya kamata yanzu kuwa hankalinsa da shugabanci ne ba za a fasa ba dole a yi shugaba ko mutumin kirki kowa ko mutumin banna dole sai an yi shugaba to daga nan kafin lokacin da za a yi ne kafin lokacin da za a zo a fara kantan ma ba zaɓen ba wajibi ne a yi ma al'umman nan tunanin mafita to da in aka tashi da sunan rigima mutumin nan tun da abin da ya rage yanzu sawa ne aka nuna kiyayya ta ƙarshe tandansin cewa cin zaɓen ya fi yawa ta hanyoyin da suke ganin sun shirya akan cewa zai faɗi in kana ganin ƙarya ne ka tuntuɓi 'yan adawa 'yan siyasa shi su suna ganin za a faɗi ne ko za a ci za su faɗa maka saboda yanzu talaka ne kaɗai ke adawa in nan garin ne faɗa min waye jagoran adawa kuma waye daga gaske yake kowa talaka Allah ya sa mu dace yanzu wannan na fara muƙaddima ne don hankalinka ya dawo ka fahimci ma me akewa ina ake fuskanta ina za a ji to da ka insha Allah za mu duba maslaha mu gani mu daga nan zuwa in adawa zami dama ko wani yadi sunan sa na shirya adawa sai inda in siyo kala kala sai in sa din ka subhanaka allahumma hamdu kashal eh yawa sannan da Allah mutane duk wanda bai da katin zabi a je a yi saura kwana sha uku a rufe ku da Allah wanda bai da katin zabi ya taimaka dan Allah ya ji eh eh ba na kashi aiki ba okay ko goba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh